This is the voice of America. The following program is in Hausa. To marhaba lalle ga shirin sashen wasu namar da Amurka a wannan dare a kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Nijar mutane suna kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma ana jin mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. to jama'a ina wunin ku aliyu mustapha sakwato ne tare da bello galadanci a nan washington muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke yau shugaba barack obama da abokin takararsa a zaben shugaban kasa na jam'iyyar republicans mitt romney suke sake gwabza a muhawararsu ta biyu ko mai mazauna amurka ke faɗa ne kan haka to ina gade in zai ci ma zai ci da wahala zai fama zai ci amma mizomi yana ba shi wahala sosai shi ba ya kamata ya fito mishi ku dalla dalla ce in kun ce za ku yi kaza ya kamata ku fita dalla dalla inda abin da za a yi Mun tambayi gwamnan jihar Kano ko ya kamata a ringa irin wannan takaddama a tsakanin masu neman mukamai a Najeriya? ba ma lallai wai wanda suke neman mukamai wanda suke na bangaren zartarwa kamar shugaban kasa ko gwamna ba yan majalisa ma na jiha da na tarayya da sanatoci ya kamata a ci suna irin wannan muhawara domin a gane irin tunaninsu a gane irin ra'ayinsu kafin a zaɓe su an san ra'ayinsu kuma ya dace da ra'ayin mutanen da za a je a zaɓa to kuma da kuke jin mu yanzu abinda muke so mu ji daga wurin ku kenan kuna gani ya kamata a rinka irin wannan muhawara tsakanin 'yan takara na kasashen mu na afirka kuwa sai a kimsa a kira mu a lambobin mu guda biyu a bayan labarai wato biyu sifiri biyu shida daya tara sifiri biyar biyar daya da kuma biyu sifiri biyu 619-0548. To a tabbata ansa plus one kafin a buga waɗannan lambobi ɗin yanzu dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran. Wani kamfanin haƙo gwal da ke Afirka ta kudu ya baiwa ma'aikatansa su sama da dubu ishirin da biyu da ke yajin aiki wa'adin nan da ranar Alhamis, wato jibi kenan da su dawo bakin aikinsu ko kuma a kore su nan take. Wani kusa mai suna Nick Holland a kamfanin Goldfields ya faɗa a wata sanarwa yau Talata, yana mai cewa kamfanin ya duk abin da ya kamata yi domin warware abubuwan da ke damun ma'aikatan nasa da ke yajin aiki. ya ce duk da haka ma'aikatan sun ƙi dawowa aiki kuma sun ƙi ji sun ƙi gani yayin da suke tayar da hankula da yin lahani ga ita wannan ma'aikata kamfanin gold fields ya ce yajin aiki a ramuka haƙar gwal ɗin guda uku ya wa kamfanin asarar kuɗaɗen shiga har na dala miliyan 137 da za a samu na kilogiram ɗin gwal 1,800 masana'antun haƙar ma'adanai na afirka ta kudu sun samu kawunansu a cikin wasu yaje-yajen aiki da zanga-zanga tun bayan wani mummunan yajin aiki da ya kai ga zub da jini a wata mahaƙar platinum a watan augusta da ya wuce tsohon madugun kabilar sabiyawa na bosnia wato radovan karadzic ya faɗa a kotun bin laifuffukan yaƙi ta majalisar ɗinkin duniya cewa ya kamata a yi mishi kyauta domin ƙoƙarin da ya na samar da zaman lafiya maimakon tuhumar shi da ake yi na cewa ya kisan kare dangi a rawar da ya taka na yakin basasar bosnia din na shekarun 1990 a yau dinnan ne karajis da aka gani cikin kwanciyar hankali har ma da murmushi a wasu lokuta yake jawabi yayin da ya fara kare kanshi a gaban kotu wacce ke bin kadin laifuffukan yakin da aka aikata a tsohuwar tare yugoslavia a birnin hague ya gawa kotun a cikin wani rubutaccen jawabin da ya karanta cewa ya yi duk abin da zai iya yi domin kaucewa yaƙi sannan kuma har ma yake kirarin cewa yayin nasarar rage wahalhalun da farar hula suka sha a wannan yaƙi ɗin an daji musulmin bosniya da suka tsira daga kashe-kashen ƙare dangin da kuma 'yan uwan da suka halaka a wannan yaƙin ɗin wanda ke cikin 'yan kallo suna suwar kushe abubuwan da suke jin yana faɗa masu gabatar da rakin sun tumci karajic da ke da shekaru 67 yanzu a duniya kuma tsohon shugaban siyasa sabiyan bosniya da shirya ta'asa akan musulmi daga shekarar 1992 zuwa da 95 lokacin yakin bosniya kuma har mutane kusan dubu ɗari suka mutu idan dai aka same shi da laifi zai iya share tsawon rayuwarsa kakaf a kurkuku a kalamun shi ne talatan karaje ya bayyana kanshi a matsayin mai matsakaicin ra'ayi kuma mai haƙuri har ma yana cewa kafin barkewar yakin wanzamin sa ai musulmi ne ya kuma zargi musulmai ma da shirya wasu munanan hare-hare guda biyu wanda aka kai akan kasuwar birnin sarajevo a shekarar 1994 zuwa da biyar ya kuma ce shaidan shi na farko wato kanal andre de murenko na kasar rasha ya kaddamar da binciken da za ta mara ikirarin nashi baya a shari'ar baya bayan nan da aka yi a kotun majalisar ɗinkin duniya dai an yanke hukuncin cewa sojojin kabilar sabiyan bosniya su ne suka kai wannan hare-hare na kasuwar sarajevo kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ministan tsaro na faransa ya ce nan da 'yan makonni za a fara aiwatar da matakan soja na ƙasa da ƙasa domin kawar da masu kishin islama daga yankin arewacin ƙasar mali Genevieve Le ya bayyana wannan yau talata ga gidan talabijin na France 2 kwanaki kaɗan a bayan da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zartas da ƙudurin da ya share fagen aikawa da sojojin ƙasashen waje zuwa wannan ƙasa ta Mali. Ya ce Faransa ba za ta tura nata sojojin ba, amma za ta bayar da tallafin kayan aiki. gwamnatin rikon kwarya ta mali ta buƙaci taimakon waɗannan sojoji domin su taimaka mata wajen korar ƙungiyoyin 'yan kishin islama waɗanda suka kwace arewacin mali a bayan wani juyin mulki da aka yi a farkon wannan shekara ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya ya ba ƙasashen afirka ta yamma wa'adin kwanaki arba'in da biyar da su gabatar masa da dalla-dalla bayanan shirin su na tura soja da irin ayyukan da za su yi a mali har ila yau kudurin ya buƙaci babban sakataren majalisar Mr. Ban Ki-moon da ya samar da ƙwararru kan tsare-tsaren ayyukan soja da na tsaro domin su taimaka wa ƙungiyar ECOWAS da tarayyar Afirka wajen kafa wannan runduna. To sha labaran duniya ne daga sashen wasu murya Amurka nan birnin Washington DC. idan gare da lafiya nan da misalin sa'o'i biyar shugaba barack obama da abokin takarar shi na shugaban kasa na zaben bana a jam'iyyar republicans mitt romney za su sake fafatawa a muhawararsu ta biyu a ta farkon kowa yanke hukuncin cewa romney ne ya galaba saboda haka ake sa ran cewa wato akwai zato da yawa akan shi shugaba obama to mun nemi ra'ayoyin wasu 'yan najeriya da ke zaune a nan amurka kamar dalhatu umar da ke jihar texas shi barack obama bai yana ga kamar bai abun kirki a nan jihar a nan texas din ba a wancan muhawarar farko bai yi abin kwarai ba kenan bai yi rawa gani ba eh bai yi abin kwarai ba wanda jama'a duk suna magana to yanzu me ake sa ran zai yi a wannan muhawara ta yau to zai fama da dan gera abin da ya lalata wancan din me kake je mutane eh, suka so su ji ya faɗa a wancan karin bai magana akai ba wanda kila suna son su ji ya magana a yau da dare akan abin da zai yi wa jama'a nan gaba ba abin da aka yi ba mhm. amma me yasa ake ganin kamar shi Mitt Romney ya fi shi kokari a wancan lokacin to domin shi Mitt Romney yana duba abin da shi Obama ya yi kuma yana magana akan abin da Obama ya yi shi Mitt Romney ba abin da ya yi wanda Obama zai iya yi magana a kai a yadda abubuwan nan suke tafiya yanzu kana ganin obama yana da hatsarin watakila a kada shi a zaben nan ko kana ganin zai ci zabensa to ina gade in zai ci ma zai ci da wahala zai fama zai ci amma mitt romney yana ba shi wahala sosai a yanzu me yasa domin shi abubuwan da obama yake yayi bai jama'a ba su ji shi sosai ba amma wasu kuma suna eh. Eh, kamar wannan jihar texas galibi suwa suka fi cin jihar texas republicans ne ko democrats wallahi republicans ne a nan jihar texas amma in ka je irin babban birni kamar houston dallas san antonio duka democrats ne amma ka san texas babba ce don mm. haka yawancin ƙananan garuruwan sun fi yawa kuma ga ta ita ce jihar su george bush guda biyu duka da aka yi da uba da aka yi to su din duka republicans ne har governor ma republican ne to saboda haka dai kuna jin eh, inda obama yana so ya ci zaben nan sai ya da gaske yau da dare na wurin wannan muhawara eh to wannan shine shine abun da zai dan gera shi kadan to a ƙarshe kana jin ya kamata ya dinga irin wannan muhawara a ƙasashen mu irin su Najeriya ya kamata eh, ya kamata domin za a san abin da jama'a abin da shi wannan zai kawo jama'a abin da zai yi wa jama'a duka zai sai ya faɗa mana wa'annan duka an ji sai a je a yi zabe bai kamata a yi a zanna a zabi party kawai ba to mun gode alhaji dalatu to mun gode sosai thank you To bari mu dawo nan Washington DC inda muke tare da Malam Isa Biwal ɗaya daga cikin shugabannin mutanen arewacin Najeriya da ke nan Amurka ba wai a Washington ba. Malam Isa idan ka dubi wancan muhawara na farko da aka yi tsakanin Mitt Romney da shi Barack Obama, me kake sa zai faru a yau? A yau da ina ji wato Barack Obama zai zo a shirye. Dan ina ji abin da ya faru kwanakin baya fitowar da shi Romney ya ba Barack Obama. mamaki sosai kasan yan siyasa ba za ka yi tsammanin cewa shi wani zai fito da irin maganganun da yake tun da ta baya amma sai ya fito da wani shari gaba ɗaya wanda ya ba barack obama mamaki. Eh, mara Isa na ji mutane cewa barak Obama da ya iya irin wannan muhawara sosai amma da yake ya zama shugaban kasa ya manta da yadda ake muhawara din ka yadda da haka. ina ji na yarda da haka wani sun ce kuma ina ji yarda ya zama shugaban kasa wato yana ji bai tsammani wani zai zo ya bashi mamaki haka yi masa magana da ya magana ba. Kwarai da gaske dan kana shugaban kasa ba a gaya maka maganganu yadda ake so ba. <laughs> To amma amma eh, kamar yadda muka sani Malam Isa wannan muhawarar da Mitt ne ya yi rawan gani ya ba Barack Obama matsaloli kwarai da gaske har gashi Mitt Romney yana neman ya ci mushi a yawan ƙuri'un ko kuma a wurin farin jini a wurin mutane me ya kamata barack obama ya yi yau da dare in yana son ya sake koma inda yake wurin mutane ina ji barack ya kamata ya ji eh, shawaran clinton sosai ya fito ma dalla ya kan duk abubuwa akwai magunguna da shi Romney suke su republican suna yi da ba sa fito fili su faɗa ƙarfi abin da za su suke cewa za su yi suna fito da maganganu da mutane suke so su ji mm. amma ba sa fito da dallar-dallar inda abin su Barack ya kamata ya fito mishi da dallar ya ce mm, kun ce za ku yi kaza ya kamata ku fitar dala-dala inda abin da za a yi. Wato ya jingine rigar shugaban kasa kawai ya fito ya yi sayansa sosai. Ya yawwa na siyasa sosai na 'yan siyasa. Yawwa ya nuna kamar ba shi ne shugaban kasa ba kamar Romney din ne shi ma ko? Haka yawwa haka. To eh, kana jin duk da ci gaban da Romney ya samu har yanzu dai shi Barack Obama zai iya cin zaben nan kuwa daga yadda abin da kake gani? Ina ji yana da yana da yana da akwai zai samu zai samu cin zaben. amma dai ga alama sai yayi da gaske yanzu kan ku. sai yayi da gaske sosai kan shakka ba to ma da lamalin isa mun gode kuri. a ah, in barka ina son tambayar ka kana ganin irin wannan muhawarar ya kamata a kasashen mu irin Najeriya a dinga yin ta ta eh, tsakanin masu tsaya zabe kuwa yawwa yanzu kai magana ai ya kamata mu gaban kasar mu su su ɗan siyasa nan su koyi Amurka nan ya fara suna fili ya fito inda za su fito dalla za su kai mutane a kan irin debate kamar haka abubuwan da za su yi kuma nan gaba sun hau sun samu sun hau kujera za a iya duba ce a kace za ka yi kaza lokaci kaza ya ya aka yi baka yi ba kwarai eh. da gaske wannan ya kamata a dinga yin shi kawai tsakanin shugaban kasa ko masu takarar gwamna da 'yan majalisa dukansu duk masu takarar gwamna da 'yan majalisa duka dukansu su fito su gaya jama'a abin da za su yi masu ko haka yawa eh kuma a san aji na wannan aji na wannan aji na wannan aji na wannan haka ne a sa yi musu tambayoyi dalla dalla mm, gaskiya ne to mun gode malam isa yawon ke rikin na gode lallai shugaba yi mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama To shi ma gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso lokacin da ya kawo mana ziyara a nan Washington, Ali Mustapha Sokoto ya tambaye shi amfanin irin wannan muhawara a tsarin siyasar farar hula. muhawara ce wacce take muhimmiya kuma yana da kyau ya kasance ba ma shugabannin ƙasa ba wanda suke takarar shugaban ƙasa na ganin ko da gwamnoni da sauran shugabanni wanda suke shiga zaɓe yana da kyau a ce an sami irin wannan muhawara domin za ta ba mutane dama su ga waɗanda za su zaɓa kuma tun da wuri a zaɓi mutane wanda suke na ƙwarai waɗanda suke idan sun je wurin da ya kamata ya kasance su zama shugabanni ko wakilai na kwarai wanda za su fito da tsare-tsarensu kuma alhamdulillahi wannan ƙasa ta amurka duk da ita ta daɗe tana dimokuraɗiyya sama da shekara 200 mu kuma yanzu ana magana shekara goma sha kaɗan to kaga ba za a haɗa ba amma duk da haka dai ba za mu ce mu ma sai mun shekara 200 za mu yi kawo matsayinsu ba domin kurakuran da suka yi da abubuwan da suka yi daidai kamata yi a ce mun gansu mun san su kuma mun koye su wannan zai taimaka na mu goge a ɗan lokaci ka an ce muna bin tsarin mulki irin na amurka don haka na ganin da a ce ana samun irin wannan mukabala tsakanin 'yan siyasan a gida zai taimaka wajen wayar da kan jama'a eh gaskiya zai taimaka mutane kansu ya waye kuma musamman 'yan majalisa ba wa lallai wai wanda suke neman mukamai wanda suke na bangaren zartarwa kamar shugaban kasa ko gwamna ba hmm. yan majalisa ma na jiha da na tarayya da sanatoci ya kamata a ce suna irin wannan mahawara domin a gane irin tunaninsu a gane irin ra'ayinsu domin ya tabbatar da cewar kafin a zaɓe su an san ra'ayinsu kuma ya dace da ra'ayin mutanen da za a je a zaɓa to gwamnan jihar kano kenan injiniya rabi musa kwankwaso lokacin da ya kama na ziyara to muna son mu sanar da kai ku kafin ku fara gaya mana rayuwar ku cewa na amurka akwai hukuma musamman ta shirya wannan muhawarori din wacce ita ce take zabar tambayoyin da za a yi da kuma tsarin da za a yi shi. Na wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe. In ta fito fili mai halin shi za ta ishe. Idan ya ji zafi ya gyara hali nai. Idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya biya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ma da idan yanzu ka ku tashar mu muna son fara ɗaukar ra'ayinku game da batun muhawara tsakanin 'yan takara masu son neman mukamai na siyasa. Kuna gani ya kamata su fito su dinga muhawara suna bayyana wa jama'a abin da za su yi musu kafin jiya a jefa kuri'a. Bari mu share fage a Kaduna. Alo? Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam wane ne? To, alhamdulillah kamar yau da kullum sunana injiniya sanar ga cikon Kaduna, Najeriya. To, injiniya sani injiniyanci mana wannan maganar da muke yi, kana gani ya kamata irin muhawarar na a dinga yin ta a nan Kaduna da duk Najeriya ma? Eh to, alhamdulillah gaskiya dama abubuwan da ya kamata a ce ana yin ma talakawa kenan. Kasancewan kaga za su ji abubuwa wanda yake daga gurin 'yan siyasa kafin ya zamanto cewa a ce an yi siyasan nan. kaga kuma shine zai kara ma talakawan karfin gwiwon tsayawa su jajirce hmm. domin su da sun zaɓi waɗanda ya kamata a ce sun zama 'yan takara ko ko sun zama zaɓaɓɓu a su to yana da kyau dama irin wannan haɗaka kuma muna goyon baya ɗari bisa ɗari idan amma malam sani eh, bari in tambaye ka wani me yasa ba a cika irin wannan me yasa sai turawa kawai suke irin wannan kamar a kasashen afirka ba a cika karfafa mutane su fito su ga mutane abin da za su yi musu kafin a zo a zaɓe su ba kawai sai mutum ya ce ya tsaya takara inda ya ga dama je taro ya lacca shi kenan to abin da yake sa irin wannan ke faruwa kaga wa'annan mulkin na turawa ina tunanin cewa kamar ya fi namu inganci ne kuma da kwatanta adalci da gaskiya hmm. to amma idan har mu kanmu bakaken fatan maka dinga irin wannan to ina tunanin cewa kam lallai za mu dinga samun zaɓe na gari kuma da zaɓaɓɓun cancantun tun waɗanda ya kamata a ce an zaɓa. To mun gode injiniya Sani a Kaduna. To bari mu je birnin Kabi. Alo? Birnin Kabi? Ina birnin Kabi take an ce akwai wani mai kira daga jihar Kabi. Kuna ji kuwa? To akwai wani alayi ne yanzu idan kuna ji mu yi magana. Hello, salamu alaikum. Hello? Hello, salamu alaikum. To Kaduna ce ashe an ce Kaduna ce. Hello, wane ne da Kaduna? Hello, salamu alaikum. Alaikum salam. To barka da aiki. Barka wane ne? Uh, sunana Ibrahim Alaramma mai aski Kaduna. Jama'ar Ibrahim barka da dare. Yi mun magana game da kana ganin wannan muhawara din irin wadda tura suke tana da amfani a kasashe irin namu? Gaskiya tana da matukar amfani. Domin a muhawarar ne za a iya fahimci shugaba ina ya dosa wani abubuwa zai yi don ni a gani na wannan muhawarar ma da ake yi hmm. ta fi kamfen ɗin da ake fita a je guri kaza a kashe kuɗi kaza ka ji ma saboda kamfen ɗin ma wasu 'yan daba sun saru wannan gaskiya ba eh, eh, wannan eh, to kaga a tsaya shugaba da shugaba ai ba faɗa ba ba kuma gaba ba ka fito gaya ma jama'a me kake so kai ma jama'a in ka ce kaga anan za a fahimta su kansu jama'an ai ba wawaye bane hmm. sun san cewa wane ne yake da kuduri na raya kasa sai a zaɓe shi kuma wane ne yake da tsari ba kudin talakawa kware da gaske ba a dinga kwashe kudin talakawa kawai ana rali ana kamfen wannan duk bai kamata ba a fito a keke da keke haka yayi kyau kuma Allah ya sa mu ma Afirka za mu koyi da hakan na gode To Madalla Malam Ibrahim. To bari mu cila zuwa zangon daura. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wani ne? Wato na Bala masu zangon daura daga nan jihar Katsina. Malam Bala barka da yamma me ra'ayinka ya kamata kana gani ya kamata a dinga irin wannan mukabala tsakanin shugabannin yan takara? Assalamu alaikum wato wannan wannan ra'ayi yayi daidai wannan yana da kyau yana da kyau ka tantance wanda zaka gaba mm. ya zo ya gaya maka abubuwan da zai yi zai maka in ya maka karya duk jama'a sai su zo in ya muku karya jama'a duk su zo su san yadda za su yi da shi saboda haka ba a yin zaɓe haka nan wannan muhawarori suna da kyau mun ba da goyon baya kuma kuma malam bala suna cewa idan wani ya alkawari mutane za su iya tuna alkawarin da ya yi musu suna iya ma rakodin din abin su ajiye wata ran su tunkare shi da magana ko? Na'am. na ce wasu na wasu kan ce wai eh, idan ana irin wannan muhara mutane za su iya tuna abubuwan da kace za ka yi ɗin fiye da nan na je can ko? eh to ai misali in mutum in ana muhawara misali ai za ka san nufin mutum ai ana zance misali in kana zance da mutum ai za ka zance abin da ke faɗi. Ƙwarai. To madalla to bari mu ci la'ili ife. Halo? Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne? Adamu darakta daga garejin Holiday Illa Ijewa. To Mala Adamu barka da dare me ra'ayinka kan wannan batu da muke na batun muhawarar 'yan zaɓe 'yan takarar zaɓe. Ra'ayi ra'ayi ne mai kyau wanda yake da alheri a gare su can Amerika. Mm. Tunda muna inda ana irin wannan muhawara to tsakani da Allah da abin ba zai yi munahuci irin da ake yi ba. Wato ana ganin kana ganin Adamu kamar ana zaɓe ne cikin duhu ba a san abin da 'yan takara suke da shi ba a cikin su ko? zabe kan aka yi cikin duhu da ko an yi shi na tsakani da Allah ba bai za a kuma mu ma ta da kan a bisa ko dai gare mu tunda da mun dinga mona muna daddowa hmm. dole kaga ko sun ce za su muna abu mun riga mun karɓa kuɗin mun canye ga mona to yaya za su muna aiki na kwarai. to mun gode malam adamu wanda da wannan kiran naka muka zo ƙarshen wayoyin da za mu yi ɗauka yanzu saboda rashin isasshen lokaci mun gode gobe ma wata rana ce da za mu da muku da wani batu. yanzu kuma lokaci ne na jin sharhi muryar Amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yancin 'yan Adam na yin taro cikin lumana da zaben wanda suke so su yi cuɗanya da su yana daga cikin gimshikan demokradiyya. Yana da mahimmanci ga cin moriyar sauran 'yancin da kowa ke da shi kamar na faɗin albarkacin baki, kuma na tabbatar da shi cikin manyan yarjejeniyoyin haƙƙin bil'adama, wanda suka haɗa da ƙundin haƙƙin bil'adama na duniya da ƙundin ƙasa da ƙasa kan ‘yancin walwalar jama'a da na siyasa da na ɗaruruwan dokokin ƙasashe da yankuna. kare ‘yancin mutane na tashi su haɗa kansu yana da mahimmanci ga ƙirƙiro al'umma mai haƙuri da juna inda ɓangarori masu bambancin imani, al'adu ko aƙida za su iya zama tare cikin lumana. Ci gaba a ƙarni na ashirin da ɗaya ya dogara kan iyawar jama'a da ƙungiyoyi na haɗa kai da tattaunawa kan manufofinsu. Haɗa ƙarfin imaninsu, kakai ga cimma samun al'umma mai albarka da adalci da sanin ya kamata, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a jawabin da ta baya a rubuce. Ta ci gaba da cewa amma cikin 'yan watanni goma sha takwas da suka gabata, mun ga wasu gwamnatoci suna kundita wa ƙungiyoyin jama'a suna ƙara kai hari kan ƙungiyoyin da ke son walwalar jama'a. Irin wannan danne haƙin na jama'a abu ne da ke buƙatar haɗa kai a jagorancin duniya wajen yaƙa. Dalili kenan a ƙarshen watan Satumba, wasu ƙasashe da suka haɗa da jamhuriyar Czech, Indonesia, Lithuania, Maldives, Mexico da Najeriya da kuma Amurka suka gabatar ma hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya wani daftarin ƙuduri a kan ‘yancin yin taro da na cuɗanya. An amince da wannan ƙudurin, wanda ya kira ga ƙasashe su haɗa kai da jami'in majalisar na musamman a kan 'yancin taro da na cuɗanya, tare da samun goyon bayan ƙasashe fiye da sittin da suka ɗauki nauyinsa. Hukumar kare haƙƙin bul’adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana sane da mahimmancin 'yancin gamayya da cuɗanya cikin lumana, kamar yadda Sakatariya Clinton ta rubuta. ta ce wannan ƙuduri da Amurka ta ɗauki nauyinsa ya sake jaddada gaskiyar abin da muka sani cewa al'umma tana taka muhimmiyar rawa wajen tattaunawa da kuma kare cin moriyar haƙƙin bil'adama. Amma kuma al'umma za ta iya hafar da wannan abu mai alfanu ga ƙasa ne kawai idan aka kare ‘yancin yin taro cikin lumana. tare da cuɗanya ba tare da tsangwama ba. Wannan shi ne shirin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To Gabriel ya dawo da labarin matakaici. To Ali wani kamfanin haƙo gwal da ke Afirka ta kudu ya baiwa ma'aikatansa su sama da dubu ishirin da biyu da ke yajin aiki wa'adin nan da ranar Alhamis wato jibi kenan da su dawo bakin aiki ko kuma a kore su nan take. Sannan kuma, ministan tsaro na Faransa ya ce nan da 'yan makonni za a fara aiwatar da matakan soja na ƙasa da ƙasa domin kawar da masu kishin Islama daga yankin arewacin ƙasar Mali. a ƙarshe kuma sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ɗauki nauyin laifin faruwar munanan hare-haren nan da aka kai na ofishin jakadancin amurka a ƙasar libya a watan jiya ta ce daga cikin nauyin da ya rataya a wuyanta har da kula da tsaro da kiyaye lafiyar waɗanda ke ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda suke aiki a faɗin duniya a cikin wasu hirarraki da ta yi da gidajen talabijin a yayin da take kai wata ziyara a kasar peru clinton ta faɗa a jiya litinin cewa babu yadda za a yi shugaba barack obama da mataimakinsa joe biden su iya sanin irin shawarwarin da jami'an tsaro da ke kula da ofishin jakadanci suka yanke haka kuma ta ce yanayin faruwar har hare irin na ranar 11 ga watan satumba har ya zama sanadin mutuwar wato har ya zama sanadin mutuwar jakadar amurka a libya da wasu amurka wasu uku wani irin yanayi ne mai wuyar ganewa a lokacin da abin ke faruwa tuma da labello galadanci da labaranmu a takaice wanda kuma da shi muka zo ƙarshen shirye-shiryen duka na wannan dare sai gobe da safe da Allah kan lokacin da muke fatar mullo muku da shirye-shiryen mu guda biyu ɗaya da karfe shida ɗaya kuma da karfe takwas kansa agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe biyar da kuma karfe bakwai agogon mutanen Ghana yanzu kan madadin dukkan ma sashen Hausa na murya Amurka musamman shi Bello da Julie Ladis Gresham ne ne Aliyu Musafan a Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.